ya mutaki babi na 25 babu ma za fi karatiyyati sadaka da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihi wa mawali babi zai karanta da mu a nan da ma'anar tahari an gani eh, wani ake nufi da karahiyya وكيدين يبقى الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها عندنا انت مكروه ما نعم، هي الصدقة الصدقة أنا جمعنا الزكاة فمين ذا مجاشك إن شاء الله في أترى كانت حراما لي أبريك يا كربا هكذا أهل بيته هكذا مواليه ولا مواليه jam'u maulan ko Allah ta'ala shi ne ke قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الزرعي السدوسي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة أم هدية وإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل حديث لجبهز بن حكيم عن أبي عن جده وكما جده كمان لا مجمع أوية بن حيدة يكي cewa النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتفن ya idza utiya bi shay'in idan aka taho mishi da wani abu sa'ala yakan tambaya a sadaqatin am hadiyya wannan sadaka ce ko ko kyauta ce dan ba manta ba Salman al-Farisi da ya zo musulunta abinda abinda ya faru ke to da ya san cewa annabi ba ta halatta gare ce sadaka amma in kyauta ne zai kuma ya ja an kinkisa mata cewa yana karban kyauta amma bai karban sadaka ko idan mun tuna da kissan musulunta فإن قالوا سرقة إذا كتير في سرقة يا رسول الله لم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم بذيك وإن قالوا هدية إذا كما في كوتاتي فأكل النبي صلى الله عليه وسلم في قال وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي أميرة جد معرف بن واسر واسمه رسيل بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عم وابي رافع وعبد الرحمن بن القمة وانا جمع من الصحابة وانا أرويت حديثي ما كما دوانا دابري وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن القمة عن عبد الرحمن بن أبي أقيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم da wannan hadisin ya zo ta wata hanya ban da wani wanda yake mun san wannan isnadi na bazu na hakima na biyu an jajiri asalin isnadin isnadi ne hasan amma idan ya zama to yana da wata hanya zaman ta ko wanda ta fi ta karbi sai zo ne da kenan sai zama sahihun da to ba mamaki don kunga ga isnadin ya sa maka sahihun kila kana tsammani sai maka hakan to so da lura da asalin isnadin hasan da lura da cewa yana da waɗansu hanyoyi wanda isnadan bai gaza darajar hasanin ba don haka zai iya sa masa sahih bi ma'ana sahihul ligairi mun fahimci wannan وجد بهز بن حكيم wannan kakan fahad bin hakim ismuhu sunansa mu'awiyah bin haidata al-qushaym amma cewa bahad bin hakim ne an abihi hakim an jaddihi man manil jal ko masmul jal wane ne wannan kakan nasa ne ma'awuyar bin haidat al-qushayri Allah ta'ala ta taimake to kaga wanda yana nuna shi a karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke wannan tambaya amma mukan yi ishara da hadisin Abdul Muttalib bin al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hisham wanda wata rana hadisin na cikin sai muslim wata rana za a je karban zakka gashi ya kasa yana buƙatar aure ba a yi ba kuɗi ya ga to bari ya je bisa wuce ma an gane a ɗauke shi a ba shi aiki na cikin masu karɓar zarga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa inna hadhihi sadaqa la tambagi wa la tambagi li Muhammadin wala ولا لآل محمد <clears throat> أو أن لفظ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد wannan zakar da kake ganin ba za a ɗauke ta a tsura cikin masu aikinta masu masa hidima don ka samu wani abu daga ciki to ba ta dace ba bi ma'ana ba ta halasta ba ga muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan ba ta halasta ma ga ali muhammad ba kaga wannan hadisin karara dalilin da aka haramcin zakan ba ta taƙaice akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ba sai dai ta haɗa da ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan kisa malamai suka ce su wane ne ali Muhammad din nan waɗanda ba ta halatta a gare su ci wannan sadaka ɗin ba suka ce na ɗaya akwai banu haris na farko ba kwanga wancan abdulmuttalib yana daga cikin mun gane akwai banu abdullahi akwai banu abu akwai banu abi talib sannan akwai banu abbas duka waɗannan su ne waɗanda yake Allah ta'ala ya kaddara cikin zuriyarsu ma'ana sun bar baya sun bar zuriya wanda cikin sa akwai musulmai mun fahimci wannan wanda su ne cycle ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tambaye da muhammadin wala wala bi ali muhammad kun ga ana cewa ala ali ala da ali ja'far ali abbas dan ka dauko ali da ki da ja'far duka ba mu man abu talib to mun gane wannan to da kan ka hada nan duka tana da kashin mutum ɗaya ne abu talib ne sannan ka ɗauko abbas ta abdullahi bin abbas ta fadl bin abbas kuma sunan sannan ka ga abu lahab sai kuma hari duk da su a karan kansu allah ya kaddara musu abin nan musulunci amma a zuriyar sa akwai wanda sun musulunci kira kan ki ali muhammad waɗannan a ce allah ta'ala ce wancan nasi ne karara kan cewa inna hadhihi sadaqa la li muhammadin li ali muhammadin حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعوبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فانطلق إلى النبي فأسأله الجنة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم بسيطة الإمام الجنين أبو راكين الله تعالى شكرا ما masa yadda asilan asilan باوانيك bawa بن عبد Abbas aka ce sai kyautar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abbas ya da shi ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam bisharan musuluntan Abbas kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da damuwa ko da matukar kwaɗayin ya ga Abbas ya musulunta idan kun tuna abin da ya faru lokacin da aka samu shi a cikin ya ke lokacin bada hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi na jin da Abbas a cikin sarka to haka da ya zo masa da wannan bishara nan take an tashi kun ga yanzu ya zama maulan nabi kenan sallallahu alaihi wasallam maula a cikin da ka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi an gane wannan wannan rajulun min bani makhzumin kamar yadda zuwa hadisi ibn abbas al-arqam ne ibn abi arqam shi ne aka tura shi karban wannan zakka din sai ce miki kai abora sai zo mu je kana zo na ba ka da kwandala mun gane wannan ka zo mu je kai ma ka yi aiki a biya ka kaga a wancan lokacin kowa ma na iya ɗaukan aikin kenan <laughs> a nashi zai bashi ai ba a nashi zai bashi ba a mu je ne mai aikin tare idan mun dawo sai a biya ni kai ma a biya ka to da inda a nashi ne zai bashi ya halatta karɓa sai ko bai halatta ba da shi ne take sadaka a wajensa ko hmm. amma shi yanzu tsakin da take wajensa ya zama ya zama mallakinsa da ka an ba shi kyauta aka ba shi kun tana da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga waɗansu tsokoki ana alfaɓarɓaka su hmm. wanda barira ta kawo musu ya ce wannan fata ce ai ba cin sadaka kuma barira aka ba sadaka ta zo mai duk ita ta ai da aka ba sadaka muke ta kawo mana <laughs> ko ba ka bari ko za ka bari mutan ji <laughs> za ka yace it habari kai ma su ba min ha ka taho mu tafi saboda kai ma ka dan samu fa qala yace la yace in mm, mm, ba zan tafi ba hatta ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu ba zai yi haka nan da ka ba sai na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi na tafi nan zai iya ɗaukar abubuwa guda biyu na ɗaya ko dai ya san cewa ba ta halarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ahli baiti shi kuma maulal kawmi don haka yanzu yana cike ko ba shi mun fahimci wannan ko kuma a mujarradin za a tafi aiki shi maulan nabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tafi aiki ba tare da sanarwa ba a san da shi ba ga shi a tushen magani ko gane magana saboda haka yaji a sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka na fanzalaka ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fata alam sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye ta fa da sai annabi sallallahu alaihi yake cewa fi inna sadaqa wannan zakkan da kake gani la ta illu lana ba ta halatta gare mu kaga idan ya tsaya a nan wajen suwa ne mun fahimci wannan sai ce wa inna mawlal qawmi min anfusihim kila muna fahimta ana cewa asalin su kifiyun ne amma za ta zuwa maunar kawun so da aka na fa inna maulal qaum min anfusihim maula na mutane yana ɗaya daga shi ma yana ainihin tare da su mana yana cikin su kusa akwai hadisi wani kada fi kalamin cewa innal wala da humatin ko wato wata tsoka ce ka lihumatin nafi wato kamar tsoka ce ta dangantaka ba da banza ba yasa idan waje ya waje ma akwai gado maula al'ala kan gaji maula a sufula amma dai ba layin asar ba na ta sawa ana kana da bawa ka yan tashi yanzu ya zama yana cin gashin kanshi Allah ya wadata tashi misali ko ma dai ya ne ko rayu tare har ya rasu ya bar 'yan abubuwan da ya bari aka aka waɗa menene zan ce magadansa babu mai gadansa ko kuma an samu amma ya ragu? sai kuma kana nan da daga sai da ka yanta shi mun fahimci wannan to a nan ko mata ce ma ta zama ba ce <laughs> bi nafsi ha ba bi gairi ha ba mun gane wannan to ballantana kuma an kai namiji ne ma'ana za ka kwashe za ka kwashi dukiyar ne bai rage in ma babu wani mai gadan kai za ka kwashi amma da aka samu akasin haka nan ka yan tashi ainihin mutuwa ta same ta babu mai gadon kwata-kwata sai shi da ka yanta zai gaje ka zai gaje ka yanzu yara da dukiyan shi kadai ne gare ka ka yan tashi kuna rayuwa tare ba shi za a yi ko bai tilmali za a yi ana ganewa <laughs> almuhim shine ba zai gaje ka ba ko an bashi ko an kai bai mali ko ko da an bashi ba da sunan gado ba sai dai wata maslaha ta sa a ce ka ɗauke na ba a kai bai ba da shi ma a ɗan ya ga mishi wani abu ko ba ko da an daɗe a قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو na مولى النبي صلى alaihi wa sallam. ismuhu aslam ana cewa sunan shi aslam wa guna bi rafi'in ko ubaidullahi bin abi rafi'in katibu ali bin abi talib radiyallahu anhu ai kun da yake mana an bin abi rafi'in to wane ne ibn abi rafi'in nan gashi nan ya ga mana wani ne sai da dole majhul hadisi ne sahihi ana cewa abu rafi din ma ya rufe ne a zamanin mulkin ali bin abi talib ko khalifanci ali bin abi talib Allah ya kara masa da na yi shara, cewa malamai na cewa a sarƙa yana kwanakun azzata ita ce ba ta halatta ga muhammad wala yi ali muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da makalin musulunta salman al-farisi zakka ya kawo mata da sadaka ce an fahimta me yasa jumhur suka kalle ta a matsayin zakka ce suka ce saboda wancan hadisi ya ce ya ga musu cewa inna ma hiya awsafun nas awsafun nas dauda ce mun fahimta da ke cikin dukiyar mutane suke fitar da ita kuma ce ali muhammad za a so da haka nan ba ta dace ba so duk wanda ya fitar da zakkan dukiyarsa ya ɗauko ya ce maka gashi kuna ganewa masu fitar da zakka su ce masa gashi suna ba ta ne ikiramin ko isfaqan isfaqan tausayawa ne gare ka suna ko suna tanan ka dawo muku da shi wata rana ko a wani abu za ka iya musu isfaqan ne alai ai ba ta dace ga annabi sallallahu alaihi wasallam babban gida irin wannan mun fahimci wannan da dace kuma da ali muhammad sallallahu alaihi amma kyauta fa idan kyauta ce yanzu misali za ku fita da zakara kyau mai martaba karfin gaggawa saboda kana jin kai ka kun fahimci wannan amma ko kai almajiri ne ba za ka iya shida masu wata kyauta ta kai mushi ba kuma zai karba saboda kyauta ce domin girmamawa idan muna fahimta don haka na annabi sallallahu alaihi yana karban kyauta amma sadaka annabi sallallahu alaihi bata dace da shi saboda wanda zai bada sadaka sakamako yake nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai amma kai ne zai nema tausaya maka bai amma kyauta iri iri ne akwai kyautar da za a yi maka domin samun shiga a wajen kama ko wajen wani naka an gane wannan to don haka ne idan har wutar ne ta ce illan kenan ta shiga cikin zakka ta shiga ciki wani zakka ma ta shiga ciki ila muna fahimta to da wannan illan wasu ya gani wata zakka ta shiga ciki kuma ga hadisin salman shi tare da cewa wancan hadisin muhtami saboda ya zo ce musu ya kawai ya rasu da sadaka to wata irin sadaka inda dai sadaka ce sunanta sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ala ta da biyu ya tsaya ya sa ido ya ga me zai faru sai ya rabe ce sai dai sahabbansa ne suka ci kaga ya karba amma bai ci suka ce to idan har haka ne kenan da Allah ta'ala ta innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubi wa fil rakabi wal gharimin fi sabilillah wa dun sabili min Allah mun gane wannan hmm. to yanzu sai mutum ya zama to gharin ne fi sabilillah an gane wannan hmm. ko kuma Allah ya sauki gharimin ne ila ma fahimta hmm. to yanzu wani sabab ne wanda in har wanda ya ce illan babu illar a ciki Kuma fahimci wannan za a je jihadi na fi sabilillahi ko an tafi wajen jihadi sai dai babu halin ɗaukar nauyin soja sai da dukiyar zakka shi kuma ga shi a cikin ari muhammad an fahimci wannan za a ba shi ko ba za a ba shi ko an ba shi zai karɓa ko ba zai karɓa <laughs> ولا فهمت سؤال سؤال القرآن يأتي للفقراء وال أمداني يعني؟ والأمرين عليه والمؤلفة كلهم سيد يا كتير وفي أمداني يعني؟ وفي سبيل الله <laughs> هذا وانت ما لبسك بمشتك أنا أقول نعم an ce lil fuqara kaga fakiri na shi ne wal masaki nasibi na shi ne wal amiri na aliya al'amiri na shi ne wal mu'allafa kulubun kuma shi ma na shi ne zaka ce mene wa fil riqabi kaga fi aka ce <laughs> kaga babu damu tamlik a wajen <laughs> wal na ko kaga zalim ma na shi ne wafi ka gaba na shi bane fi sabilin na wa bin islam to dai ya zama to Allah ya zo yana cin al-mu'allafa tu qulubi <laughs> shi ma zai karba ko ba zai karba ba al-muhim wancan ta'alil din da jumhur sai kallata inna awsaqun nas mun fahimci wannan da kuma lura da cewa ga ainihin zil da ke cikin karɓan sadaka da ita ce ganta idan wanda ya ce illa din to idan babu kenan kun fahimci wannan kenan hukunci zai iya canzawa inda babu wanda ke sa wani lokaci inda na ce kawai ka ɗaya cikin wani duka wuyi kun ga mun ji mawalal qaumin an fitini to kenan su waɗancan Ali muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma ana ce da su daga cikin kumuti ne to mawalal qaum ana ce da su daga cikin kumuti ba su a ciki to kuma hana su zakka kuma hana su kumuti <laughs> suna da bukata ba shi sa da yawa su malamai ke ganin cewa za a ba amma limamin shafi da imamu abu na hanbal suke ina tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a ba su su ba za su mun fahimci wannan da yake ne aslan wani magana ana ba ba su cin kuma ko ba su cin kaza mawalu kawai min an suke mun fahimci wannan tare da cewa kuma ijma ya kula kan cewa ban da saboda tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dare ake raba kuma baya ba su daga bayan ya zama zai shiga musulmi kenan min an fusi ɗin nan laifin alayi talafiha sai zama ce makasasin abin da mawadi ishahi wanda yake ne abin da ya tafi su zarta Allah shi ke mutum babu ma ja fi sadaqati ala dil qaraba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زياد بن عيينة عن عاصم الأحولي عن حفصة بنت سيرين أن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين آه، صدقة وهي على ذي الرحيم سنتان صدقة وصلة حديث نعم. babban malama hafsa bin kafiri an rabab wa hiya mastura ay majhula fil hal an annaha salman bin amir yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idza tsara hadithun idan ɗayan ku ya azumi ya zo buɗe baki fa yusir ala tamrin ya samu ainihin sam mun fahimci wannan samun shi ne dabino ko da ko in ya bushe an gane idan ya bushe fa bu baraka kaga biyan da kake gane shi shi karan kansa barakatun albarka ne shi karan kansa albarka ne ga wancan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan yusir ala rutubati ko rukubat shi ne ne shine danyen dabino to da danyen dabinon da busasshe wanne fi dan kusa da ya fi daɗin a buɗe baki ba a wajen ɗan najeriya an <laughs> gane الحافظ الألامة ابن القيم الجوزية يكي تتونا مي هكمان ده يكي تيتي وانا رحمة يكي تشريعة يكي تهنين ده بيما ده بوسيكي أكوي بمبين تهنين لما لما ياسوتي busasshen kuma lema-leman yana nan kayi ni kana azumi ruwan jikinka ya ke kafe kuma ka kaida da busasshe mun bai su wannan kaga an haɗa bushewa da bushewa amma ɗanyen akwai wannan ruwan a cikin shi da riga a kafewa kuma duka su biyu sun yi tarayya da zaki mun fahimci wannan sai dai idan wannan ya bushe kila ka fi jin zaƙin shi a bisa a bisa wannan ɗanyen shi amma saƙon da ɗanyen takan yake kaiwa da kuma wannan zaƙin da yake ciki yana saurin sirka wannan bushewan da jijiyoyin ta fito glucose kenan ko saboda kayi ni kana azumi da sauran yanzu ga lema ya zo ga kuma zaki ya zo nan da na ce zaman ko ya dan sa jijiyoyin sun san saki haka yake wannan wata rahama ce da jin ta Allah idan ka dauko busasshen shi ma ka dan sa a bakin ta ai ka dan kurkura baki ya mu ya dan zuko ai ko to wannan zai dan duka jiki ma ai kuma akwai zaki sai ga zakin ya da wani laifin shi ma sai ya bada wata ma'ana sun taru ne za su inganta amma kowanne a ɗayan kansa akwai magana a kai mabayanci wannan kusa kuke ganin yanzu sai idan an zo shan ruwa ta a yanke kankana zo yanzu da kankana ga rigi ne wanda za ka fara yi ko kankana da biyu za a fara da shi <laughs> المهم فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور إذا بي سامو دبينو بتي سامو الماء ruwa da kake gani Allah ta'ala ce wa anzala min as-sama'i ma'an tahura to shi karan kansa mai tsarki ne kuma yana tsarkake an gane wannan kada ku damu kun je an boko din sai akwai impurity a ciki ko abinci ma a wajen in ba nan ya kamata ba insurity ne a wajen ko ba ta bane malam a gane wannan wani abin da yake ba ko ana ganin zuwa yi to a wurin su wani abu ne wanda yake ba shi ake amma duk an haɗa shi gaba ɗaya kahur ne a jikin ɗan adam mun fahimci wannan وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة من ذلك شيء يتعيكم إذا أنت تقول مسكين يكبار صدقة تباب شكا كبار صدقة وهي على ذي الرحم أما إذا تنقوا أنك rahim amma idan صدقا كبار فاتن تان تبي بيوني ندى صدقة نبيكم كلاك ba shi ka samu ladan sadaka kuma ka samu ladan sadar da zumunci abubuwa ne guda ka kaga wannan dama ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu domin a ƙara karfafa mu akan kulla zumuntan da kika tsakanin haka ne ko ba haka Allah ke ko da ka fikir ka fita, sai zama to kana da dan uwa mabukaci mun ga nan daga je kai masallaci an ba mu da ka ba wannan dan uwan naka mabukaci ina gani ku ba ku ko ba gara haka ba قال وفي الباب عن جنب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وابي هريرة بنا كيف كما عن أنغون كبني اما انا جاء مكو جاء نفس الحديث وما با wannan hadisin da dai ba ka duba abin da yake shine afdal sai ka dan baka tsaya ta yi abin da ya kamata da sai ya zo a ce ta kan wani abin da yake khilaful aula alal akal kana gani yau وجابر وابي هريره قال ابو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي ام الرائح بنت سليم كن بأيهم ainihin walkowa ce ce ita wa عن عاصم عن حفصة بنت كثير عن الربابي عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث هذا اتبع مجهولة العين بس إذا مجهولة الحال هي سأي فرد برواية عنها حفصة بنت كثير إذا ta kaɗai حديثي أولا أما hadisi وهي ما هي an gane min minal magana al-ilmiya wala kana ta tsamuta daga jahalatul ainihin zuwa ga jahalatul hali zuwa yin matsira yanan matsaba a kadan take bukata don ka kalle isnadin shi a karan kansa ka iya cewa da ismi ma na ka kalle shawari da ke babin ka iya cewa a eh, wannan haka ne ya liberi ko sai wani liberi ai dan nan da shi ma وهكذا روى سفيان الثوري عن آثم عن حفصة بن كثير أن الرباب عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث دم صلى الله رواية وانين سفيان بن عيينة وهكذا سفيان الثوري يقول وروى شعوبة عن عاصم عن حمزة بن كثير عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب شعوبة بن الحجاج جاروت وانا حديثا فأسقط الرباب من قال وانا سيتي وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح حديث سفيان الثوري لابن عيينة ولا استأنبت الرباب شيني أصح شيني في إندونيسيا هذا كان هذا من إسنادي ثم وجهه لك الحارث وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سين عن الرباب عن سلمان بن عامر شو ما يدار babu ma ja anna fil mali haqqan siwa Allah ta'ala baka dukiya in ka ba da zakan dukiyan shi kenan ko ba ko wani haƙƙi kuma da har yanzu ake jiran ka da shi ka fita wannan babi zai na mana cewa baitin wannan zakka ta wajiba to kuma ko waɗansu haƙoƙi daban ban da wancan ba su nan ba قال حدثنا محمود بن أحمد بن مجويه قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي hamzata عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة yace na yi tambaya ko kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam akan zakka fa sai yace inna fil mali la haqqan fi zakka lalle cikin dukiya fa ko wani haƙƙin ba zakka ne kawai ba kowa ya tabi sai ya zo magana zakka ta ku ɗauka zakka ce ita kaɗai ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على الحب هذا ما بيك أنا كنت ko ba so to كيمشي da son da kake mishi amma kake rufe ido tsaftar da shi an gane ya ba suwa ne ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذا ذكر معطوف على المال نعم أنا أقام الصلاة وآتى الزكاة كبر باتوا كنا والموفون بأهلهم إلى أهل والصابرين في البأساء والضراء وفي البأس ثم شهد وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wasa'ili in kuma koma aya ayan zakka akwai asa'ili na ciki kun gane magana shine sarrafin ke na ko wani haƙƙi na dukiya banda zakkanin ta Tunda aka lissafo waɗansu da aka ce ka ba wanda ba su jin inna masu da fasu da fukara iya kana gane wata rarruwa amma da hadisin da inganta ne bai wayar da amma ma'anar shi kuma haka ne ولزم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم wannan yabo ake musu amma sai Allah ta'ala ya kira shi haƙ ai wannan ma wada ko idan mutum na da iyali siyar da su dole da haƙƙi ne na kan shi ko ba haƙƙi ba ne to zaka da zaka ga ke ce da shi ko ku kiyasi kenan inna lil inna fil mali la haqqan wa zakat amma dai da قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن آمر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة عند نفس المجد صح؟ قال أبو إيسى هذا حديث إسناده ليس بذات ونوانا حديثي نوان بيك إسناد من ناكفة بيسيوة معنى ذلك الصحيح وأبو حمزة وأن أبو حمزة هناك ميمون الأعور يضعف ولم ينا تبكيك إن شاء الله ثلاثة دقيقة أنا ما عمل ياسين مش مكروف الحديث قال الدار قطني ضعيف وقال البخاري ليس بالقوي عنده وقال النسائي ليس بثقة وروى بياض وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح كتب امامه موقوف بن هاشم مقطوع إمام مقطوع إنما على الإمام الشعبي وموقوف على الإمام الشعبي صح؟ ko na yi ne maƙaɗo'in ne alal imami sha'abi ko ne alal imami sha'abi eh? ban ji ba duk ɗaya ne kai ba duk ɗaya ne wane ne daidai makaɗo ko cikin kubara ne ai na ce makaɗo to ban da bukatu an ce alal imamu sha'abi da an san tabi'i ne an nufin kawai ga tabi'i amma na ce mawuku sai nake da bukatu an idafa saboda ba zuwa da sahabi an gane ina ce mawuku to sai na ce alal imamu sha'abi yaren ya fito shi amma na ce maka ɗo oh, kuma in ta arewa ai rikice shi na ce maka ɗuwan oh, shi ke na an san kawai ya tsaya ga saji. an gane na'am akwai wata ruwaya da ke cewa lesa fil mali ciwon zaka zakka idan kuna duba kamar ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn qutayba littafai irin wannan za ga ana kawo cewa ga su mustaiful hadis ne za a yi jamu tsakanin ko sun dama mu makaso ne wannan wancan kuma da izini a gabar ta ta zama da falwa wajen yana za a yi jamu kuma kowanne ma na cin gashin kanci in mun ɗauke gashin inda inna fil mali la haqqa zuwa zakka mun ji bayani ليس في المال حق سوى الزكاة وشيكم shi kuma wannan na zai dauka sauran هذا كده هو ثم babu ma da fi fadlis sadaka to wannan zakkan ko sadakan nan tana da lada قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فسيله أبو هريرة الله اشترى مكرجة yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ta saddaka hadu babu wani mutum da zai ba da sadaka bi sadakatin da wata sadaka ma'ana wani bai taba kyautan yin sadaka mai wani abin sadaka ba min tayyibin amma abin nan da ka ɗauka ka ba da sadaka shi yana ɗaya daga cikin ka same shi ta hanyar halal dama wala ya kabbala Allah illa tayyiba kaga jumla ta yi tarabiya ko wala ya kabbala Allah illa tayyiba an ga shine wannan shi ne walaisa zakar kal'un kashi illa akhadha ar-rahman biye yamini face sai Allah ta'ala ar-rahman ya karbi wannan sadakan biye yaminihi da damansa mun gane wannan dama kyauta ya dai bi yamini to wa in kanat tamratan idan ya kasance wannan abin da ka ba da sadakan bai wuce imanin dabino ba ba shi ne ba zai ganin kiɗan ba to tarbu ainihin za ta ainihin za a rene ta za a tarbiyyantar da ita mana za a daɗe za a rinka ƙara ta fi kafin rahman a ainihin kaifur ainihin hannun allah subhanahu wa ta'ala mana kafin hannunsa hatta ta kuna a zama min aljabani mun gane wannan dabino ne allah ta'ala zai karɓe ta ya dinga renanta ta dinga girma ta dinga girma ta dinga girma har sai ya zamanto wannan abin ya kai girman dutse bal ya kama yi a hadukun kuluwa kamar yadda yadda yanku na da dabba kila doki ne a ɗan haihu za ta ɗan kulawa da shi to bai gani a rinka gani har wata rana ga wanda shi ake ya zama in ko kuma ya ce ne auka ko kuma cewa kamar da ɗayan ku ke rena ƴar taguwa da taguwa ta haihu mun gane wannan wannan ƴaƴan tana ƴar karama har har har ta zama ita ma ta zama uwa Allah ta'ala zai karbi dan wannan abin da ta bada zai karbe shi hannu duk biyu mun fahimci wannan ranar lahira sai ka zo a gani da irin wancan girma din قال وفي الباب عن عائشة وأبي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيء قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناجى أبو هريرة ينأتي ومن زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله للي الله تعالى يقبل الصدقة yana karban sadaka idan an bada ta wa ya kudu ha biya mini yana karban ta da dama ta ha ko kawai rabbi ha ya rene ta da ya hajikun ga ku kamar rabba a hajikun kamar rabbi a hajikun mufarahu hatta inna lukumata da tasiri mutula wa gudun kamar yadda ɗayan ku yake ainihin renon ɗan dabbar idan an haifa masa mun fahimci wannan kai hatan lukuma kai ko da yan loma ce ka ɗauka ka bada wani kace ungo ya ɗan sa a baki ya haɗe shi mun gane wannan la tasira uku ne wallahi sai ta zama kamar dukkan ce Allahu akbar kana ganewa to wannan abu kai abin mamaki a ciki bature da ya kware a akal amwalin nasi gidai da haƙƙin ba haka ba ne ta san ba hauke yadda aka gina shi an gina ta akan cewa banki wajen ajiye kuɗi ne to sai ya ɗauka haka ne ko wajen ajiye kuɗi ne wani wajen ajiye kuɗi ne ba masu da shi a tura an gane bankin farko a tarihi ba masu da kudin kawai dan abin da aka generatin na wanda za a fara yaudara ne da jawo han mutane da shi cewa ka kawo ka ajiye za a yi kaza ko ma ka kawo ka ajiye za ka ɗauka an ka bada za a ajiye a wani to da haka za a fito da Thank <laughs> you. wancan ya kawo dama yana neman da zai ajiye kuma bai da bukatar zai iya shekara ka zama bai da bukatar kun fahimci magana so <laughs> da ka yana kaga zai kai kawo da yawa ke kai kuma dan za ka dan abin nan ajiyar an gina ka zo ka dauka ce ka dauka na kan aka ajiye maka <laughs> to ka ba da naka an ba wancan lokacin da wancan ka an ba ka nasu haka haka haka kawai kan shi wannan kana da tarihin kafin banki za ka gane cewa eh tabbas Qur'ani yayi gaskiya to sun kware kware da gaske isa har yanzu babban salon hanyar kuna ganewa juya kudin jama'a ake fito da su ba biya ta kawai amma inda nake so na kai shi ne common dan adam common dan adam zai ce ba da kwandala ko don da wani lokaci kaɗan ka ba da dubu biyar a ce kawai da kai shekara ɗaya karɓi dubu hamsin shekara ɗaya ne da Allah zama bai zama uku ba irin wannan misalan Allah su wani ta'ala yana gaya mana ne saboda dan kusanto mana da ma'anan da zamu fahimta a labarin qala mu a duniya amma al'amarin lahira ya ta idan mana ta al'amarin lahira ya ne Allah shi قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل abin da zai gaskata maka wannan a cikin littafin Allah mai girma da ruwa ya faɗin Allah ta'ala da yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ko wanda da san cewa a ce Allah ta'ala shi ne ke karɓan tuban bayansa ba kuma shi ne ke karɓan su. kaga wannan ya karara bai ce yana jijjiya ta ba ko inda ya kama ya ce wa annan laha ne ne sai ya ne wannan amma aya ta gaba sai ya ce lahu riba amma da kawai. Allah ta'ala yana tafiyar da albarkan ainihin da ke cikin riba yasa wani ke cewa kuna cewa dai riba ne kuɗi ne yawa kuna nufin ɗin shi ka talauci ya ishe su a ah, to abin da Allah dukiyar da Allah ya ne mata albarka za ta amfani? in bayanci wannan? inna lalzi na tunan riba in la ya kuma wani kan illa kama ya kuma lalzi ya ta kabbata ku shi ta nan nan mazi zai da kai bayan nan mukalu alhalin wa halallahu liba'i a harramayi Allah ya bambance suka haram saboda zalunci ma saboda zalunci ma wani ba ne asali ba wa innama riba misalin bai ba ne a'a innama bai'u misalin riba kenan riba ne ma asalin yin ka yadda ka riba haka kasuwanci ka so <laughs> Allah ya tsare mu الله تعالى yana tafiyar da albarkar da ke cikin ruwayar bi sadaka amma abin da aka bada ta saboda Allah subhanahu wa na karban kuma ya وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الثقات الإمام الترمذي حقيقة adil ilmi ba mutum ɗaya ba sun yi magana a kan wannan hadithin da mai kama da shi mina ruwaya na daga ruwayoyi na sifat wanda suka zo da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ina misali yake da nuzulin ram tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya da saukan Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi zuwa sama da duniya duk duk dare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يقول ينزل الجبار في كل ليلات لا خيف جل الواحد لما تمدحه إذا طلبت الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفته يقول ألا مستغفرا يلقى ذاكرا ومستمنه نقيما ورزقا فيمنه من كان من كان الله صلاة كيرو كما نوانا حديث كما كيرا اهل السنة ولا تتأكيد من أغاني الله الشريك الله qalu al-imam at yace malamai suka ce qad tasbutu riwayatu ta hada ko bai umani biha yace tabbas rayoyi sun tabbata akan wannan kuma ana imani da su a yanda suka zo wala yatawahham ba a ainihin yatawahham ma'ana a cikin tunani a ta a cikin tunani to ya kenan wannan ce ɗan bid'a sai ke maka to in ka ce Allah yana sauka zuwa sama ta duniya to ba zai sa maka tunani da shi dama hayaniya ne jirgi a cikin kwakwalwarsa mun gane wannan wala yi kai ba a cewa to da yaya ne kai fiyan saukan tunda kun ce Allah su wani ta'ala yana sauka ka ta aka ce cewa amma mu muka fara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to da kaɗan sabon Allah ya faɗi kuma maimaitawa muke abinda muka imani da shi a zuciya ne muke maimaita shi saboda manzan Allah zo mana da shi wani ma ba da karatu ba ta yi imani ba ko ba haka to <laughs> da wani imani da karatu ba ta yi shekara ɗari bakwai da kai da kai imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani na ba a aiban sauki kuna ganewa <laughs> Allah ya sauki amma saboda zalunci na zamani wai sai aka akasta. <laughs> wanda ya imani da irin salatul fatiha shi ne yake ganin ta kai da kai imani da ahadisu sifat yana kallon kaman ba ka da kamar wani dole dole ma ba ka san da ka bisa ilimi ba walabi ba luka ya ce haka zaruri an mali fim mai cikin yarubu da ya yi na ta wa abdullahi wani mubara haka ya sa da wasu da dare ba a mali da cikin yarubu da ba su kadai ba su nan jam'an minis kala yana mana fahimtar tun daga sabbin allah su ba sabbin zuwa masu taɓa bayan su zuwa zuwa zuwa tun mutane shirme imanin su ke. da kirtafin ijtima ujjiyar islamiyya ala rajul mu'assalat wal jahaniyya da ya fi shahara da al'ulumai ibn qayyim min jawzi yana da juyutul islamiyya da suka taru a kan tabbatar da irin sifat na Allah kuma ta musamman kan sifatul ulu a wannan littafi annahum qalu suka ce fi hadhihi al-ahadith irin wannan hadisan suka ce amirruha Hadila kayyid yadda da hankalin ku karanta ku imani da su a haka nan amma bila kai ba tare da tunanin ta yaya hakan zai kasance ba saboda ka tsaya kana cewa kai ba ya rima mali ya ce mana da kai su je mazuru kowa ya ce وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة الإمام الترمذي ينا كرد الجماعة yace wannan shine zancen hadal ilmi min ahli sunnati wal jama'a na da ahli sunna wal jama'a kenan sunna wal jama'a ba wai da awaki da baki ba duk ka zo ka ce kai ma ahli sunna ne ma'auni za a sa ta a ya idza ta take ya manhajin ka yi idan wani da ka ce muwafaqa da ta ahli sunna wal jama'a manhajin da kake ibada kake bautan Allah subhanahu ta'ala da shi ya dare da manhajin waɗancan salafus salihin ba sai ka fito ka ce kai ma ahli sunna ne babu kuma wanda ya ce cire kai ce kai ba ahalin sunna ba kun san yanzu akwai masu sunnantarwa akwai masu bid'antarwa in ka yi mu su ce ana tare da kai inda kai musu ba ai Allah ya shirya ta da za ka tinkire shi sai ga shi ma da yake takaman shekara da shekaru muna cikin muna ganewa don ka tinkire shi ta sa sunan a kai bai ma san ta ba in ka sa a ƙidara sai bai san ka ba ina mara fahimta yana faɗa da kaza wani ta kake faɗa da shi wallahi bai sani Allah ya shirya ki sai ce wa ammal jahaniya fa an karkar da riwayat kuma kun ga wasu da yawa daga ciki dadewansa suna na rudan duk mutumin da yake ganin tuntuna mun daɗe muna kaza daɗe wani shi ya buɗe shi idan bai hankali ba ta hanke da an bai shi a baya kuma ɗan fata mutum da wasu targa ya shiga musulunci Idan muna sauran sa to amma kafin ka ce kwabo mutum da da kamo shi Idan muna fahimta haka yanzu ya dinga shashallake ta abubakar kaɗai ya samu shiga ba ya yi duk yadda zai yi shi ma a ƙarshe da ya gane da ya kawai ya ce kawai na haƙura to ku auna ta habbai na wani aka fara musulunci da ke duk ila muna fahimta ijmalan qur'ani ya ce يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل wa وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى ijmalan qur'ani ya riga rabe mana da waɗancan da waɗannan ba ɗaya bane amma tafsilan fa a ɗaiɗai ku fa ko da ɗayan muhajir ne ko da ɗayan balansare da riga ila kuna fahimta da za ka dage ka yi aiki kawai ka tsaya ka ruɗe da cewa mun je wa'azi kaza an ji mu da kaho lokacin kana ina to kaza kana cewa bi ka da kaho kana ina وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تكبير an gane jahaniya sai suka yi inkarin irin waɗannan ruwayoyin wa ƙalu suka ce ka kace Allah yana da hannu ai ga mai da shi mutum kana da hannu yana da wa wa abinda zai baka mamaki a limamin turmi zai ce gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa ba waje ɗaya ba a cikin littafinsa ya ambata ma kansa al-yada ko yadu lahi ko ka aidihim ya ambata ma kansa yada ko bal ya mu da su fatan yanzu ku sai sai ta ila mana fahimta ya ambata ma kansa aidin ma mimma amilatu aidina an amanu wa laha malikun ila mana fahimta haka nan ya ambata ma a sama wal basara duk ya ambata ma ga sunan da huwa samir basir amma tare da haka nan fata'awwalat fil jahmiyya hadhihi al-ayat duk suka waɗannan ayoyin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suka ba su wata ma'anoni da ba haka Allah ta'ala yake nufi ba fa fassaru ba ala ghairi ma fassara ahlul ilmi suka ba su fassara sabarin abin da ahalul ilmi suka fassara wa qalu suka ce inna allaha lam yakhluq adama bi yadihi ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadihi suka ce to da Allah ta'ala ba da hannayen yake halitta adam ba kuma a hankalci wanda bai je makaranta ba ai zai ce kuma tana da gaskiya ko ko ba <laughs> ka ga matsalan jahilci kafin qur'ani ne ya faɗa haka wa qalu suka ce inna ma'anar yad hahuna al-quwwa Ke yasa ana suka ce ana al-yad suna nufin al-quwwa ne wasu wata rana ce al-qudra ne shi sa yadu a wajen su nan sai mushi quwwa ko sai su ce ni'ima sai kuma su ce mushi kudura duk kalli ainihin yanayin yadda wurin ya ta ce wannan kaza ne wancan kaza ne wancan kaza ne Allah shi da tafi da ya ce bale zama ba su da samun so sai ɗaya sha kaza ne ni'ima ce ce kuma a harshe na larabci ana ambatan yadda imanin ni'ima ko kun tana da lokacin sulhu biya? da wane ne wanda sahib bin amr wanda ya fara zuwa kan kan maganar sulhu da ya zai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in an ka waɗannan zai ka wallahi in an haɗu gudu za ki abubakar ce kai yanko masa wata bakar magana sai ce laula yadin laka kanat ala ay eh, laula ni'matul laka haka ce ma laula yadin laka kanat alai cin wata ni'ima da ka taɓa min ban da maka ba da na ba ka amsa ma'allai <laughs> ta yi yadda ta kani da abu amma ya ce ba da zama ba su ƙasa na sun ce ni'ima ke nan ni'imomin guda biyu ne kace Allah ya shirya ta da وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيده إسحاق Ibrahim إبراهيم الحنظلي ibn rawiya yake cewa yakan zama tajbi ne idan mutum ya ce yadin ka yadin Allah ta'ala yana da hannu sai ce kamar hannun to wannan kamar hannun abin da zai faɗa to ya yi tajbi amma Allah ta'ala ya ce maka ya faɗa a cikin alkur'ani yana da hannu ya hannu yake wallahu a'lam ai tun da aka ce maka ma ta yi dai yamina an gama da kai an hutar da kai hannuwansa ba biyu ne ba ɗaya ba ne kuma duka dama ne Allah ta'ala ba shi da hannun hau in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aw misali yadin ko yace misalin hannu iri kaza aw sam'un ka sam'in ko yana ji kamar ji irin na kaza aw misli sam'in ko kuma kusan kusan irin ji kaza kaga an kawo kai an kawo misli shi ne nan ne kafirci ke shigowa saboda laisa ka misali sai amma fa idza qala ah, samun ka sami a ah, misali ah, sami fa hada at idan idan ce samun ka sami to wannan kan ko misali sami to wannan anan ne ya faɗi وأما إذا قال أما إذا Allah ta'ala كما قال الله تعالى kamar مسمى Allah ta'ala ya الله تعالى kai ma كما kamar yadda ce samun ka faɗa kamar yadda ce basarin ka faɗa wala ya kula kai ba ka faɗi kai biya ba wala ya kula mitul sami'a ko mitul sam'in ba ka ce mitul sam'in ba wala ta sa'in ba yi tasbihi ba fa hada la yakunu tasbihan wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabi wannan kamar yadda Allah ta'ala ne faɗa cikin littafin sa yace laisa ka mislihi shay'un laisa ka misli suka ce wannan kafu sun ma dai kamar za'ida ce ko ba za'ida ba ce haka wasu malaman su so da kafin tajbi kuma misli ma tajbi to tashbihi da tashbihi da kuma nafayi ya zo kun idan nafayi ya zo aka jera abubuwa guda biyu kuka ce to a luga an ba kira ɗaya ba yana hukuntar da isbatin kai ba za ka taɓa bane ya ce ba ba zan tafi bane gada zai tafi kenan laisa ka misli da ke wannan kawo ɗin zai zai amma ba ne al المهم Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma huwa sami Allah shine as-sami'u shine mai ji al-basir kuma shine wanda yake mai gani gida kake kai ma kana ji kana ji yanzu abin da ke aljuna nan wace gani don ganin na ku zai ko ina da zan ce wajen masallacin nan ne sai na tuna ma ba sai mun fito da ba sai kakan dan gani ne yasa da a ɗauke hasken ma zai ke tafiya da Allah Allah kun da fitilla ka dai sa ɗan adam kawai da raunin nashi ma ya isa kuma da za a kunna kendir ko abin da bai kai kendir ba sai ya ji daɗi wayan jihadi Allahu akbar so da haka Allah shine wanda yake mai ji ku gane wannan shi ne kuma wanda yake mai gani amma duk wani wanda yake da wani ɗan ko wani ɗan gani na ne ba ga zama kila shi yake ƙara da jini to an ɗan san mishi ne Allah ta'ala ala wa ala قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلفة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صوم أفضل بعد رمضان cewa wai an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan azumin ramadan wani azumi ne falala faƙala sha'aban sai ce shi na sha'aban da ta'azimi ramadan saboda shi sai wata azumin sha'aban ana yi domin girmama zuwa wata ramadan إيه فأي صدقة أفضل قال إيه صدقة في رمضان إن صدقة لأكل في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب بمعنى ضعيف وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذات القوي وأن صدقة إيه ليس عندهم بذات القوي حديث ضعيف قال حدثنا عقبة بن مكرم الأمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزان البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وتدفع عنه ميتة السوء cewa sadaka idan mutum yana yin ta yana tafiyar da fushi na Allah ta'ala kuma yana tunkuɗe ma mutum mummunan cikawa qala abu isa hadha hadithun hasanun gharibun min shi ma dai wannan hadisin da ne in farata da yake mujimin bayin a ah, baki ah, baki wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. اللهم بحمدك اشهد ان